duk da matsayin rashin kuɗi da ma matsalar kancin man da ake fama da su a yanzu jama'a na ci gaba da gudanar da bikin kirsimetin cikin fara'a da kuma tsanaki inda ma aka yanke yanke da kuma ciye-ciye kamar yadda na gani a jiyon adama da taraba wani an bashi baiwan wa'azi. Baban Steven Haga, wanda tijo ne a Jalin Gwafa da jihar Taraba, ya kuwa bai na farin cikinsa game da bikin na bana. Suna Steven Haga, a bikin ne yana da kyau sosai fa, sai da kuma ban ganka na ba ne shi ne ke damu ne. Na samu mutu sutura, na yanka saniya guda daya, na so musu takrama. su shida ne kuma haka na na yi musu fata na to na neman lafiya ne da Allah ya bani shakara mai zuwa sai mu ci gaba. To sai dai kuma a hudubarsa Bishop Stephen Dami Mamza, a Bishop na ɗarikar Katolika a Yola, wanda ma ke zama shugaban haɗakar ƙungiyar Kiristocin Najeriya kan rashin jihar Adamawa, ya bayyana yadda ma suka shirya bikin a yau da kuma abubuwan da za a gudanar. Ubangiji Allah ya ba mu zarafi mu gan Christmas na wannan shekara. Muna fata ubangiji allah zai sa a gama lafiya a 'yan gudun hijira kuwa mu ba mata musamman wayanda masajinsu su riga su mutu wato zanuwa turmi zanuwa domin su yi bikin christmas da shi a yau za mu je gidan yare a yola town inda za mu ci abinci mu yi hadayar mas tare da 'yan gidan yare mu kuma ci abinci tare da su a wannan rana christmas so na fata wannan christmas zai zama mana na alheri na fata har yanzu za mu yi wannan christmas a kamashin lafiya yadda ubangiji kamar yadda ya zo a haife shi a rana ta yau bari a haife ubangiji yesu almasihu a cikin zukatamu a lokutan baya irin waɗannan bukukuwa kan ma zama dandamalin ka fahimta juna tsakanin al'umma to wai kowane darasi ya kamata ma a ɗauka a yanzu malam abdullahi da damare jami'i ne a cibiyar ka fahimta juna tsakanin musulmi da kirista a najeriya ta interfaith mediation center ya ma bayyana muhimmancin wannan rana a lokaci ne kuma da ya kamata kiristoci a ko'ina faɗin duniya su ɗauki daman wannan bukin su ga cewa sun taimaka wajen a wato ciyar da kyakkyawan dangantaka tsakanin musulmai da kiristoci a ko'ina farin duniya kamar yadda annabi isa alaihi salatu wasalam ya koyar shi ya samu a interfaith mediation center muke gani koyaushe mun faɗakar da ɗaukakin al'umma musamman ma a membobin addinan nan guda biyu wato musulmai da kiristoci cewa akwai muhimmanci a zauna lafiya akwai muhimmanci kuma a ga yadda za a yi a ga an ciyar da wato zaman lafiya a gaba to yadda za a yi a musamman kamar a wannan lokaci na buki na kirsimeti shine muna kuɗaitar a ga cewa kiristoci sun ziyarci abokanansu Mm, da kuma yan uwansu musulmai. Yamma dai zuwa lokacin da nake cullo da wannan rahoto ana faci gaba da gudanar da bukukuwan Kirsimetin cikin kwanciyar hankali yayin da ku auni mataki ma na tabbatar da tsaro gwamnatin jihar Adamawa ta soke bikin gaisuwar Kismeti, wanda sarakuna da ma gabanni ke kaiwa a gidan gwamnati duk shekara. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Ya bo daga zuciya Nabaka.